كما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine zaman mu na goma sha uku wanda kuma a ciki na goma sha a cikin karatun alfiyatul iraqi kuma da shine zamu karkare bayani akan baitukan baiti na 40 zuwa 47 wanda har mun kai bayanin baiti na 45 yanzu za mu tafi baiti na 46 da bakwai inda bukhari inda a iraq yake cewa in yakun awwalul isnad huzif ma sighatil jazm fa ta'liqan urif walau ila akhirih amma allazi li shaykhihi azabi qala fakazi an anatin ka khabar al ma'azifi la tazghal ibn hazm min mukhalifi wace baiti na 44 kenan da biyar da shida da bakwai ko haka lissafin yake eh daga na arba'in da nawa ne fara yawwa na arba'in da a'a ku gafarce ne na arba'in da hudu da biyar da shida zuwa baiti na arba'in da shida ne to abinda yake cewa ne wa in ya a awwalu lisnadi huzif nan sai kayi na kalu kaka ce wa in a awwalu lisnadi sai dai ka ce wa in a awwalu lisnadi huzif in ya zanto an shafe farkon isnadi wanda imam bukhari ya yi haka da yawa kamar yadda muka faɗa har guri dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da ɗaya ma'asiratul jazmi <clears throat> kuma ya kashi bi siratul jazam shine fa in yajzim bihi fasihin fasahih nan to bi siratul jazmi fa ta'liqan uri wannan shi ake kira alhadisul mu'allaq to amma wasu malamai suka ce bal ko da bi sai tamrid din ne shi ma ai shi ma dai hadisi mu'allaq ne wannan shine ra'ayin almutaakhirun kamar imam nawawi wanda suka suke bayan ibn salah kenan kamar imam nawawi da al-hafiz abul hajjaj al-mizzi yusuf ibn az-zaki bin yusuf al-mizzi abul jamaluddin alhafizul auhad wanda ya rasu shekara ta da 742 alhafiz al-mizzi a cikin littafinsa a taraf wanda alamar hadisin da bukari ya wato shi mu'allakan sai masa kha'un da ta'un in ka ga an sa khat a gefen hadisi to ana nufin bukari ne ya rawaice shi ta'aliqan haka kuma mai tufatul ashraf shi ma haka yayi shi din ne dai alhafiz al-mizzi din ay tufatul ashraf bi ma'rifati al-atraf nasa shi mizzi din hajjaj kuma kun san bayan nan shi ke da tahzib taqrib tahzibu al-kamal wanda ibn hajar ya masa tahzibu tahzib al-kamal to amma shi ibn as-salah ya tafi akan mu'allaq din kawai ma kana bi siratil jazm an gane ko to fa ta'liq al-urif abinda sake cewa hadisin mu'allaq saboda kamar an jingine shi ne a bango shi biya baro sama kuma bai faɗo ƙasa ba an gane ko to sai ke cewa walau ila akhirihi ko da kuwa daga farkon isnadin har ƙarshe aka shafe dai shi ma dai ana ce masa ta'aliq ana ce masa al muallaq <clears throat> kuma la yushtarat cewa wai dole sai an bar wani a jikin isnadin ko da a ce wayurwa anan nabi sallama kaza an gane ko kaga inda aka jingina shi da sama ya zama marfu amma mu'allaq ko ba haka ba ko da kuma irin wayurwa an ibn abbasin qal amma bai a ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga zama mawqufun ne mu'allaq haka ne ko <clears throat> haka ibn Sala ya hakaito daga wasu daga cikin malamai kuma ya tabbatar yake wannan haka ne zai iya zama mu'allaqun mawfu mu'allaqun mawqu <clears throat> walau ila akhirih to ya gama da wannan mas'ala ko sai ce amma allazi li shaykhihi azabi qala amma dukan malamin da ya rawaito hadisi daga wajen malaminsa amma bai ce haddasana ba bai ce sami'tu ba bai ce akhbarani ba bai ce anba'ani ba sai ce qala shaykhi to fa kazi an anatin sa kamar hadisin da ya ce an shi an wani ne shi ku an ana wato inda aka samu an ana to sai an tabbatar da akwai mu'asara tsakanin al-mu'an'in din wal mu'an'anu anhu na biyu sai an zama akwai liqa bainal mu'an'in wal mu'an'ani anhu sannan ya zama akwai sama bainal mu'an'in wal mu'an'ani anhu ko aqalla imkaniyatu sama bal ma inda al-bukhari wa ibn madini sai ya zama akwai riwaya an gane to wannan akwai misalai da yawa irin wannan sai yake cewa ka khabaril ma'azifi kamar hadisin maganar kayan kiɗa al-ma'azif shine alatul malahi wanda aka rawaito shi daga abu malik ko abu amir al-ash'ari Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda imam al-bukhari ya rawaice shi a cikin kitabul ashriba babu man istahalla al-khamra babu babu ma jaa fi fi man yastahillu al-khamra wa yusammihi bighayri ismihi hadisi na 2590 babin da yake magana akan mutumin da ya halatta giya kuma ya sa mata wani sunan daban kamar yanzu za a ce spiritual drink a menene ake cewa al mashrubatun ruhiyya haka ake cewa ko a sa mata suna a ce roci ko a sa mata suna a ce benelin kaga dai maganin wani abu ne da ake amma kuma in ya juya zai zama giya in aka sha shi da sunan giya wani da ya shi ba giya sha ko a sa masa suna sholisho ko a sa masa suna wiwi ko a sa masa suna zaɓani ko a sa masa suna daga in har zai bugar sunan shi giya ne maza Allah yana labaɗan abin da zai faru wannan yana cikin alamin min a alamin nubuwa sannan da ya tashi yana cewa babu ma ja a fiman yasta hillul khamra wa yusammi bi ghairi ismihi sai ce qala hisham ibn ammar حدثنا صدقة ابن خالد قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر عن عقية بن قيس الكلادي عن عبد الرحمن ابن غنم قال العشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك العشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف الحديث wannan hadisin bukhari ya ce hisham ibn ammar ko haddasani sadaqatu ibn khalid qala haddasani abdurrahman ibn yazid ibn jabir ko ƙala haddasani atiya ibn qais al-kilabi an abdurrahman ibn ghanmin an abu abi malik aw abi amir al-ash'ari isnadin mutum nawa ne kenan hisham ibn ammar ya ji daga wa sadaqat ibn khalid shi kuma ya ji da wa abdurrahman ibn yazid ibn jabir ana ce masa abdurrahman ibn jabir shi kuma ya ji daga wa aqiyat ibn al-kilabi shi kuma ya ji daga wa abdurrahman ibn ghannin Al'ashari shi kuma ya ji daga wa abu malik au abu amirin Al'ashari wannan shakkar makila ita ta sa bukari ya tsala ka <laughs> kaga amman lazi li shaykhihi azabi kala to fa kazi an anatin misali ka kabar al ma'azifi kabar hadithin al ma'azif to anan yan uwa mu duba sosai waye hisham ibn kun rike isnadin da Allah a gaya min isnadin naji hisham ibn ammar sadaqatu ibn khalid abi abdurrahman ibn yazid ibn jabir abiyat ibn qais siwa sai abdurrahman ibn ghanam tabi'i kenan sai abu malik ashe kun gane kenan ana tafa mutum zai iya rike isnadi haka sai ka gada kamar a kulla abin yake ko amma yanzu da ka rubuta shi ya shiga zuciyarka kenan daren da aka zo alfiya ka gane to me matsalar wannan hadisin a'a kafin mu je shakkun rawi wani abu ne daban nan me matsalar hadisin a cikin bukhari shin mausul ne ko mu'allaq ne yawwa bisiratul siratul jazm ko bisiratul ta'ali tamrid saboda ne bukhari ya ce ne to amma me yasa kuka ce mu'allaq ne me hadisi mu'allaq wa in yakun awwalu lisnadi huzif to shin hal huzifa min awwal sanadihi to wannan shine rigimar da aka yi shi yasa yace maka ammal ladhi li shaykhihi azabi qala yana so yace maka hadisi Allah shine wanda muka yi maka bayani amma daga cikin surarsa akan samu hadisin da ba mu ba bane kama da shi shine almajiri ya rawaito hadisi daga wajen malaminsa amma sai ya amfani da qala to ta yi kama da ƙalan tadlisi to ita wannan ƙalan ta'aliki wannan ba ta'aliki ba ne ba an ana ce an gane ko? kun fahimta? to shi ne sai ke cewa an mallade li shekhihi a zaɓi ƙala ka kazi an anatin ka sabarin ma'azbi hadisin shi ne mazala suna ke cewa laikunan na min ummati aqwamu lalle za a samu 'yansu mutane a cikin al'ummata ya sahilluna alhira wanda za su dinga halatta zina alhira ita ce zina بالتأويلات الباطلة kuma gashi ana halatta zina ko ba kuma ana halatta muqaddimat ɗinta wal khamra za su zo su dinga halatta giya wal ma'azif za su zo su dinga halatta kayan kiɗa-kiɗe wala yanzilanna aqwamun kuma za a samu 'yansu mutane za su fita yawo irin yawon shakatawa nan su sauka ila jambi alami kusa da dutse taruhu alaihim wato za a tafan musu ya ruhu alaihim bi hatin lahun wato za a tafan musu da sarihatin lahum dabbobinsu a nan abinda ake nufi shine kamar yanzu mutane su ɗau mota su tafi fikini kasuwanci an fi samun inda duwatsu suke kaga za a tafi da motoci da waye to ya atihim sai sai ya anil faƙir injiniyar waya talaka zai zo domin ya roƙe su saboda tunda suna can su ce to bari ya je watakila a can zai sun fi ɗan samun wasai su ce irji ilaina gadan ya za ka zo ka dame mu muna cikin shakatawa mu ka je gobe ka dawo wannan saboda wannan sheƙi ayar da suka tafi suna yi yubayyituhumullah Allah saboda haushinsu da yake ji ya kusa ya sa ya kashe su cikin dare su kwanta su tashi ba a tashi da su ba ko ko shine at-tabit shine an yi qutala laylan ah, abin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qalu qalu taqasamu billahi lanubayyit lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna muhlaka ahlihi mahlika ahlihi wa inna lasadiquna wa makaru makaran wa makarna makran وهم لا يشعرون فانك الله يأي مغانا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا كيف ubangiji ya iya magana to anan yubayyituhumullahu Allah zai kashe su cikin dare wa ba'ul alama kuma ya murgino musu da dutsen wa yamsaku akharina qiradatan wa khanazira ila yawmil qiyamah wasu kuma Allah bai musu hakan ba amma zai mai da su gaba ɗaya canja musu halitta su zama birrai da alhanzir har ruwa tashin alkiyama kun ji wannan bala'in da Allah yake tare da masu kada kada kenan Allah ya shi mu to wannan hadisin al-Imam Ibn Hazm Allah ya ji kansa da rahama ya raunan hadisin Ibn Manda ya ambaci rauninsa to shi Ibn Hazm Allah ya ji kansa da rahama a cikin kitabus sama yake cewa wannan hadisin hadisi ne mai rauni saboda bukhari ya ce ƙala hisham ibn ammar to don mai isa zai ce a ƙala hisham ibn ammar shi kuma hisham ibn ammar albasari Allah ya ji kansa da rahama hisham ibn ammar bin nusair as-sulami ad-dimashqi al-khatib shi sadukun ne kuma a ƙira'a siƙa ne yana cikin manya-manyan malaman ƙarni malaman ɗabaƙa ta goma ya rasu shekara ta 245 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cikin rijalul bukhari bukhari ya rawaita hadisai a wajensa guda biyar an gane ko a nan al’imamun a kuma hadisan da ya yi rawaita a wurinsa waɗanda suke bisi zafin jazan guda biyu ne hadisi na farko hadisi na 2078 ƙala haddasa Aisha ibn Ammar ƙala haddasa na Yahya ibn Hamza ƙala haddasa na Zabidi ko Az-Zubaydi afwan an Az-Zuhri an Ubaydillah ibn Abdullah annahu sami'a Abu Hurairah radiyallahu anhu yaqulu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala kana tajirun yudayinu an fa'iza fa idza ra'a mu'siran qala li qala li fityanihi tajawazu anhu la'alla Allah yatajawazu anna fatajawaza Allah anhu an yi wani mutum ɗan kasuwa wanda ya akan zo a karɓi bashi a wurinsa sosai dinga cewa da masu karɓar kuɗin kuje in kuka ga mutum yana cikin matsi ku ɗaga mai ƙasa watakila mu ma Allah ya rangwanta mana rana alƙiyama to da ya mutu sai Allah ya masa haka to wannan ta hanyar Hisham bin Ammar Bukhari ya rawaita shi kuma da lafazin haddasana sannan hadisi na 3661 shi ma ce haddasana Hisham bin Ammar qala haddasana Sadaqah bin Khalid qala haddasana Zaid bin Waqid an Bashir bin Ubaidillah an Aiz Aiz Abi Idris al-Khawlani kenan ko عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبيه بطرف ثوبه حتى أبداء ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر أما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال إن إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال رسول الله ما يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبو بكر يغفر الله لك يا أبا بكر ثم إن أمر ندم فأتى منزل أبي بكر فقال أسمه أسم أبو بكر فقالوا لا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم فجعل النبي صلى فجعل وجهه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجسى على ركبتيه فقال يا رسول الله إني أنا كنت أظلم أنا كنت أظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه ومالي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي أنسى وانا حديث to wannan hadisin ka ta hanyar Hisham ibn Ammar Bukhari ya rawace shi daga sadaqatu ibn Khalid wannan ya nuna mana me matsayin hisham a wajen bukhari malamin sani hisham ibn ammar sadaqatu ibn khalid shi kuma sadaqatu ibn khalid al'amawi maulahum abu al-abbas ad-dimashqi shi ma sika ne ya rasu shekara ta 180 daidai bayan hijira sai abdurrahman ibn yazid ابن جابر الأزدي أبو عتبة الشامي الداراني ثقاني يا رسول شكرا تأري da hamsin da hudu an gane ko? na'am abdurrahman ibn jabir ibn yazid shi kuma na ce muku a cika ne yara rasu ɗari da yara rasu da da nawa na ce muku da hamsin da hudu to sai kuma shi a su bin ƙais alkilabi wasu suna ce mai alkula'i abu ya hayal amiri maulahu ya rasu shekara ta 120 salihul hadith haka abu hatim ya ce ibn hibban kuma ya ambace shi a cikin sikat to sai kuma abdurrahman ibn ghalmin al-ash'ari ash-shami wanda ya rasu shekara ta 78 tabi'iyun ne fiqa kamar da imam dara darqutni ya faɗa sai kuma abu amir al-ash'ari abu amirin al'ash'ari sunansa abdullahi ibn hane ko abdullahi ibn wahab al'ash'ari ya rasu a lokacin abdulmalik ibn marwan ko kuma abu malik abu malik al'ash'ari shine al-haris ibn al to shi mai ruwaye ya yi shakka akan waye ya gaya masa abu amir ne ko abu malik to kunga bukari ya rawaito shi ne bisi rasul jazam da wannan hanyar da na gaya muku shi kuma abu a hisham ibn amar yana cikin malamin bukhari ya ji a wajensa a waɗannan wurare da na faɗa muku kuma ko shakka babu wannan hadisin a zahiri ya yi kama da alhadisul mu'allaq amma kuma a maganar gaskiya ba hadisi ne mu'allaq ba mausulun ne ibn hajar a cikin taghliq taliq ya kawo shi sai yake cewa bayan ya kawo wannan cewa wa hadha hadithun sahihun la illata lahu wala mat'ana lahu wa qad a'allahu abu muhammad ibn hazm bil inqita ibn hazm ya illanta wannan hadisi bil inqita'i da inqita'i yace hadisi ne munqati bain al bukhari wa sadaqat ibn khalid yace ai akwai inqita'i tsakanin bukhari da sadaqat ibn ibn khalid sannan kuma ya illanta shi da al ikhtilaf fi ismi bi malik yace to kuma me isa akai sabani a sunan abu malik sai yake tawahu ma kama tarahu qad suktuhu min riwayat tis'ati to yanzu gashi mutum tara ne suka rawaito hadisin daga hisham muttasilan فيهم الحسن ابن سفيان وعبدان وعبدان ابن جعفر الفريابي وهؤلاء حفاظ أصباط yace to sannan kuma sabani da aka samu na sunan sahabi to ai sahabatu kulluhum udul dama ai dan me yasa ne muke cewa a kora sabani a suna dan mu tabbatar da waye to in ya zama Abu Malik ne ba matsala in ya zama Abu Amir din ne ma mu ba mu da matsala sannan kuma wannan hadisin lam tafarrat hisham bin ammar bi riwayatihi wala sadaqatu bi riwayatihi sadaqatu khalid bayan shi an samu inda suka rawaito hadisin da yawa daga abdurrahman ibn yazid kuma bayan hisham an samu da yawa wanda suka rawaito shi daga sadaqatu ibn khalid ya ka wannan ya nuna maka kenan hadisin ba shi da wata wata matsala kamar misali a wannan hadisin bishir ibn bakar ya rawaice shi daga sadaqatu malik ibn abi maryam ya rawace shi daga abdurrahman ibn ghanim kaga kenan hisham ya samu mutaba'a shi ma ya samu mutaba'a sannan ah, yawa shi sadaqa ibn khalid ah, abin nan kai atiyatu shi ma ya samu ya samu mutaba'a sannan hadisin yana da shawahid da yawa ibn qayyim Allah ya kansa rahama a cikin ighasatul lahfan ya kawo yayi maganganu mai kyau yake cewa lam yasna man qadaha fi sihhati hadha alhadith shay'an wa'anda suka soki wannan hadisin ba su yi komai ba ka hazm kamar ibn hazm nusratan li mazhabihi al-batil wanda ya ka dan ya taimaki wannan mazhabin nasa fi ibahatil malahi wannan mazhabin nasa wanda yake ba na gaskiya ba wajen halatta kiɗa وزعم أنه منقطع يتي وأنه حديث منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به سودا سنده به سودا lam yusil sanadahu bihi da bukhari bai hada wannan isnadin da shi bai hada bai rawaito shi da isnadi muttasil ba to ibnu ibnu alqayyim ya bada amsa to shine ma'anar ka kabaril ma'azifi sannan abu dawud ya rawaito shi shi ma bukharin ya rawaito shi a cikin al'adabul mufrad wannan shakkar ta abu amir ta yayi an rawaito shi da sunan asalin sahabin abu malik al-ash'ari Allah ya kare yadda a gare shi to don haka baka da matsala da wannan hadisin shine sai yake cewa la tasgha kar ma ka saurari ibn hazam al-hazam al-hafiz ali ibn ahmad ibn sa'id ibn hazam al-andalusi al-zahiri al-qurtubi abu muhammad al-mukhalif wanda dama ya saba sabawa da mutane a matsaloli ya ce na na maryam annabi ya ce ya ce babar annabi musa annabi yace ce ya ce sunayen allah da sifofinsa guda 99 ne kawai ya ce safa da marwa sai ka je ka dawo kai daya yana da mukhalafat da yawa shi yasa yace ce masa ma al-mukhalifi wanda ya saba da sabawa mutane shi sa suka ce wajzam menene fisil sama'i ayya jazmi wal aslu alla tatba afna hazmi mas'alar kiɗa kawai ka yanke akan cewa haramun ce kuma asali kan ma ka ce za ka ka ce za ka bi al'imam ibn hazm allah ya kansa da rahama to wannan ne ƙarshen abin da za mu karanta a wannan lokaci kuma za mu dakata haka sai wani lokacin kuma bayan sallah in Allah ya sake haɗa mu wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabbal alamin